الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة عن الأكمل للأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكن كراتون للتافين التجريد الصريح وان في شهر هذا مختصر صحيح البخاري na az satin da ya gabata mun karanta muqaddima na wannan littafin wannan nace insha Allah wannan satin kuma za mu yi bayani a takaice akan shi mai littafin da kuma asalin mai littafin sai kuma mu shiga cikin ainihin karatu asalin mai littafin shine al bukhari wanda suna littafin kuma sahihul bukhari mun yi bayanin sa gurgudun abinda shi mai wallafa littafin wato al-Zubaidi wanda ya ikhtisarin sai al-bukhari yayi bayani yanzu bayanin imam al-bukhari ne a takaice imam al-bukhari shine abu abdullahi muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-mughira bin barjizba al-bukhari wanda duk wanda ya karanta arba'una hadis ina ji ya karanta wannan na saba din kamar inda na kawo ta imam al-bukhari an haife shi a wani gari da ake cewa bukhara wani yana cikin biladul faris ko a ce khurasan wato garuruwan faris ya sa imam bukhari ba balarabe ba ne ba faris ne amma kuma ya yi abin da ya ga gari larabawa da yawa saboda haka garin bukhara yana wajejen irin su iran da makwatansu imam bukhari an haife shi a sha uku ga watan shawwal hijira tana dubu ɗaya abin nan hijira tana ɗari da casa'in da hudu ɗari da casa'in da hudu sannan babban malami ne malamai sun yabe shi yabo kala-kala daga cikin yabon da aka masa akwai malaminsa suleiman bin harb watan ya kalli imamul bukhari sai ke ce masa haza sai kunu lahu situn wato wannan zai zama yana da amsa kowa ma'ana imam bukhari zai shahara a duniya a duniyar ilimi za a ji shi ko ina ana ba da labarinsa ana cewa imam al-bukhari yanzu duk inda duniya ta je duk inda ilimi ya je a duniya ba inda imam bukhari bai je ba ko ina akwai sunansa sannan wato malamai suna da wani hasashe ne idan suka kalli mutum sai su ga alaman wannan mutum ne da zai amfani jama'a da hausa sun ce juma'ar da za ta yi kyau tun da garin laraba ake gane ta imam abin imam mali ya kalli imam shafi'i ya ce na ga kana da wani haske karka bishe shi da sakon Allah kaga alaman zai zama wani abu kenan a duniyar ilimi abdan bin usman almarwazi ya yace ma ra'aitu bi aini shabban absara min haza wa ashara ila al-bukhari yace ban taba ganin matashi da na ba mai basira irin wannan sai nuna imam bukhari tun yana matashi mutum ne mai basira sannan utaiba bin sa'id yace jalastu al-fuqaha wa az-zuhad wal ubbad fama ra'aytu منذ Muhammad Ibn Isma'il. Wahuwa إسماعيل وهو في زمانه Umar fi sahaba. yace na zauna da malamai da yawa fuqaha wato malamai da suka san shari'a na musulunci ko hukunce hukunce na shari'a na zauna da masu gudun duniya da yawa da masu ibada da yawa yace amma tun da ne hankali ban taba ganin irin Muhammad bin Isma'il shine wato Imam Bukhari yace kuma a zamaninsa kaman Umar ne a zamanin sahabbai kaga a zamanin sahabbai ce Umar babu wanda bai san shi ko bai san sa ba saboda haka ne yake cewa law kana al-Bukhari fi sahaba la kana ayatan da bukari yana cikin sahabbai da ya zama aya wato da ya zama wani shahararre wani gurzo a cikin sahabbai wanda za a dinga nuna shi da yatsa kamar irin su abubakar da umar da usmanu da ali da sauransu yaqub bin ibrahim daurati da nu'aym bin hammad al-khuzai suka ce muhammad bin isma'il al-bukhari faqihu hadhihi al-umma wato imam abun nan suka ce imam al-bukhari shine faqihin wannan um, wannan al'umma faqihu hadhihi al'umma wato ilimin fiqh yana da daraja yana da matsayi idan aka yabe ka da shi a an gama maka yabo a ce faqihu hadhihi al'umma imam bukhari ba da hadisi ya shahara ba to amma sai suke ta bayyana cewa faqihi ne faqihi ne saboda darajar fikihu. ibn al-jawzi a cikin saidul ya yace ana gane darajan abu idan an nuna in an kalli tasirinsa a cikin al'umma yace to idan ka kalli ilmin muka gaba ɗaya babu mai tasiri a cikin al'umma irin ilimin fiqh wato sanin hukunce hukunce na shari'a shi yasa babban yabo da za a yi wa bukari a ce faqihi ne ba za a ce malamin hadisi ne kawai a yi shiru ba kuma tarajum ɗinsa ya nuna haka ma'anar tarajum babubukan da a cikin bukari su suke nuna lallai imam bukhari faqihi ne in ba faqihi bane ba zai irin waɗannan babubukan ba ila kai in ka karanta babin kana karanta hadisan sai ka rasa me alakan hadisin da babin sai masu ilimi masu zurfi su suke gano alakan wannan hadisin da da shi babi din to kaga wannan fikihun sa ne nuna haka ne to suka ce Imam al-Bukhari wato shine faqihi na wannan al'umma kenan babu wani a zamanin sa wanda ya kai shi sanin fikihu, sanin hukunce hukunce na shari'a sannan Muhammad bin Sallam ce kullama dakala alayya Muhammad bin Isma'il tahayyartu wala azalu khaifan minhu yace duk lokacin da babban malami ne yace duk lokacin da Muhammad bin Isma'il shine Imam Bukhari ya shigo wurina yace to ni kam zan ji nadi mauce kuma ba zan gushe ba ina mai tsoron sa malamai suka ce ma'anar wannan maganan idan Imam Bukhari ya zo gaba ɗaya sai ya ɗi mauce saboda tsoron kar ya kuskure a gaban Imam Bukhari don mutum yana da ilimi da yawa yana bincike to idan ya zo wuri mai karatu a wurin sai dinga jin wani ɗari ɗari sai ka ga ya dan samu ɗan ruɗewa kaɗan saboda ya samu wato mai gidansa a wannan harkan yana wajen saboda haka sai ji wani iri haka sai ma bukhari yana da irin wannan kurjini din saboda ilimi abu ne mai kurjini ko wanda yake da karatu ya san waye ya fi shi kuma dole sai ya masa kurjini din sai dai ya daure kawai ya yi ta yi ya yi ta yi amma dai ya san akwai abun da yake tunawa kuma wanda inda baya wuri zai iya sakewa yadda ya ga dama amma yana wajen kuma dai yana yana kaffa kaffa yana kaffa kaffa wasu abubuwan ma kila yariyan faɗan su su janye saboda kurjini shi wannan malami al-ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al-ilmu anfa'u min kunuzil jawhari tafna al-kunuzu ala zamani wa sarfiha wal ilmu yabqa baqiyatil asuri ilmi yana da kurjini yana da daukaka da saboda haka suka ce ilimi ya fi kuɗi ɗaukaka ya fi kuɗi kurjini shi yasa mutum abun nan idan da mai kuɗi ne za ka ga wanda suke ganin kurjininsa yan kaɗan ne wanda duniya ta dame su su suka fi ganin kurjininsa sosai saboda suna ɗan son wani abu haka amma da addini ne a gabansu sosai sai ka ga ko da yana da in ka ga yayi kurjini to yana taimakon addini ne mutumin kirki ne bawan Allah yana taimakon addini amma in ba ka ba da kurjini ko kaɗan a wurin su amma shi ko malami kowa da kowa yana ganin kwarjinin har mutanen banza har mutanen banza wanda ba addini ne ya dame su ba to yakan yi kwarjini a wurin su addarimi shine abdullahi bin abdurrahman malamin hadisi ne kuma ya yi zamani da imam bukhari ce kar ra'aitul ulama bil haramaini wal hijazi والشام والعراق فما ra'aitu فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل yace na ga ainihin malamai a haramain shine makka da madina kuma na ga malamai a hijaz garuruwan da suka kewaye madina yace da sham sune biladu sham kama a ce jordan abin nan falastin da syria da lebanon yace kuma na ga malamai a garuruwan iraki irin su bagadada da kufa da busra da sauransu yace amma ni ban taba ganin wanda ya tattaro ilimi a wayannan garuruwan ba kamar Muhammad bin Ismail shine al-Imam bukhari sannan kuma yace wa huwa a'lamuna wa afqahuna wa aktaruna talaban ya fi mu ilimi ya fi mu sanin fikihu kuma ya fi mu ma neman ilimi saboda haka kenan mun yi zamani da shi ne amma mu ba abin nan shi ba sa'an mu bane wato ya tara mu a cikin dukkan abin da ake bukata na ilimi ina daga cikin abin da ke nuna basiran imamu shafi'i da iliminsa da kuma kwakwalwansa da kaifin kwakwalwansa ran mutanen bagada da sai suka ji labarin imamu shafi'i dai zo to sai suka shirya don suna da labarinsa daga bukhara suna da labarin cewa imamu shafi malamin hadisi ne a lokacin babu waya babu rediyo ba talabijin amma kuma za a ji labarin mutum a duniya ta ilimi to da ya zo dai zo sai suka shirya suka ce to idan ya zo mu jarraba shi don mu tabbatar da cewa yana da ilimin ko bai da shi shin ya san hadisi ko bai sani ba kuma matsayin da aka bashi a hadisi haka ne ko ba haka bane to kafin ya zo sai suka zauna a bagada da suka ɗauki hadisai guda ɗari wa'inda suka haddace da isnadin su an wane an wane an wane har zuwa matanin hadisi da suka ɗauki hadisai ɗari sai suka ɗauki mutum goma daga cikin hazikai sai suka rarraba musu hadisan hadisi goma goma sannan kuma sai suka juya isnadin hadisin wannan isnadin sai a ba wancan matanin wannan isnadin wancan matanin a ba wannan wannan matanin haka suka jujjuya suka jirkita hadisan gaba ɗayan in ka koro isnadi sai kaga matanin in ka san hadisin matanin sai zama ba shi ne wannan isnadin ba in kan karanta isnadi ba wannan matani ba isnadin sa bane wannan isnadi suka jirkita mutum goma shikenan da Imam Bukhari ya zo bayan sun tarbe shi shikenan sai suka fiskance shi da wannan matsala suka ce to ga wasu hadisai nan da su karanta masa shikenan aka yi ɗaya bayan ɗaya kowa da na farko ya fara ya fara ya karanta hadisin farko ya wanda ya canja isnadin hadisin ba haka yake ba ya faɗi isnadi amma matanin hadisin daban ya karanta shi ma al-bukhari ya ce kai ban san wannan hadisin ba ya karanta na biyu ya ce ban san hadisin nan ba na uku ban san hadisin ba saboda shi ta hadisi har ya karanta hadisansa goma imam bukhari abin da yake cewa la bai kara akan wannan ba ni ban san wannan hadisi la arif to na biyu ma ya zo shi ma ya dinga karantawa ɗaya bayan ɗaya duk hadisin da aka karanta sai ce ban sani ba sai ce ban san wannan hadisin ba wanda ba su san an shirya masa ba ne sai suka ɗauka cewa ya kasa ne a sai ilimin samayin da ake faɗan ba haka ba ne su kuma wanda suka shirya sai shakka shige suka ce kai ya gano mu ne ya gano mu ne ke sa ake cewa ban sani ba to aka yi haka da ɗaya bayan ɗaya mutum goma kowa sai da ya bada hadisai goma dukkanin hadisan yana cewa ban sani ba ban sani ba bai ƙara hakan haka ba da aka gama bayarwa gaba ɗaya tabbatar sun gama faɗan hadisan su kuma ya fahimci cewa suna son su jarraba shi ne damu sai da gama sai dawo kan na farko yace amma kai hadisin ka na farko da kace kaza to isnadin hadisin ba matanin hadisin ba wannan isnadin bane ga can isnadin sa sai koro isnadin ya koro koro sai faɗi matanin yace wannan isnadin kuma ga can matanin sa sai koro isnadin sai faɗi matanin a haka haka ɗaya bayan ɗaya hadisai goma kowanne sai da ya maida matanin zuwa ga isnadin sa na asali ya tafi na biyu yace kai ma na biyu ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza yace to ba haka bane ga yanda hadisan suke ya mai da su a yanda suke ko ne isnadi a mai da shi zuwa ga matanin sa ko ne matani zuwa ga isnadin sa haka ya dinga bin su ɗaya bayan ɗaya har sai da ya mai da hadisai ɗari da suka jirkita masa kowanne isnadin sa zuwa matanin sa matanin sa zuwa ga isnadin sa to da ya musu haka daga nan sai suka sallama suka mika wuya suka yadda cewa lallai amiru mu'minin ne fil hadith wato sun yadda da haddansa to abun mamakin ba wai mai da isinadi kowane hadisi a mai da shi zuwa ga wannan hadisin bane abun mamakin saboda lokacin suna daukan hadisi da kwakwalwa suke daukan akwai masu rubutawa amma ne na rubutawa ne ba don bai haddace ba kaɗan ne wanda suke dogaro da littafin su irin su imam bukhari da ka suke daukan hadisin ya riga ya haddace shi dama shi yasa yayi suna to ba wai wannan hadisin a maida shi isnadinsa wannan a maida shi inda yake gyara wannan kurakuren ba shine abun mamaki ba tun da dama ya haddace hadisin ko ba haka bane babban abun mamakin shine hadisan an jirkita su guda ɗari a zama ɗaya kuma jirkitawan matan da ya haddace shi jirkitawan ka fahimta ma ai in don kowane ka kawo isnadinsa ne ka in ka haddace za ka iya kawo in kai hafi ne. to amma yanda suka caccakuɗa hadisin ma sai da ya gaya musu ga yanda suka ɓata hadisin kuma ga yanda asalin hadisin yake kuma a zama ɗaya hadisi ɗari kaga wannan shi yafi ban mamaki ma fiye da haddan hadisai ɗari tare da isnadinsa ila kullum hadisi goma goma mutum yake haddacewa to wannan kuma a zama ɗaya ne aka jirkita shi kuma kowa wannan na gama wannan ya ci gaba wannan na gama wannan ya faɗa a haka kuma ya haddace yadda suka jirkitan ya kawo musu shi a jirkitin kuma ya mayar musu shi a yanda yake a asalinsa daga nan sai suka sallama masa cewa lalle malamin hadisi ne kuma suka yadda da falalansa ko matsayinsa da aka bashi na ilimin hadisi imam al-bukhari abdul qaddus ko quddus bin abdul jabbar yace wata ran imam al-bukhari ya fito wani gari ake ce masa kirnatak hadisi wata alƙarya ne a cikin ko ni ƙauye ne daga cikin ƙauyukan samara kanda wato ba ƙauye fitoto ba kama ce lokal gamman haka to ya tashi ya kasance yana da yan uwa a wannan wurin sai je ziyarci wannan wajen wato malami wani lokacin kansa yakan dau zafi yakan ɗau zafi har ya buƙaci ya je wani gari ya dan huta saboda matsaloli kawai na rayuwa ko abin da ya shafi ilimi ko yan adawa ko makamancin wannan ko na ko talauci ma ta rayuwa ma ta kan sa mutum ya bar gari don abdulwahab alqazi abdul wahab al-baghdadi mai mauna ya bar bagdada saboda talauci yace wallahi zai samu abin da zai ce a kwana da yini sau ɗaya ma yace da bai zai bar bagdada ba an tamu da barin sa garin amma ya tafi ya bar garin saboda bai da abin da zai ci ko mata bai da shi ilimi ne kawai ya dukufa da shi shi ne lokacin da eh, munasaba lokacin da ya rasu sai matarsa take cewa ni fa in akwai mai aura na zai aure ni ba sai na yi ta kaba ba ni wata ta kaba ba ta abin nan idda ba ta hau kaina ba ya me yake faruwa matarsa ba ita ce ita ce eh ni lokacin da aka abin nan aka aka ya aure ni ina amarya idan dare yayi ya zo ina fila raka biyu dukusa ya dukufa akan karatunsa ba zai daina karatun ba sai gari ya waye har gari ya waye yana karatu kullun haka kullun haka wata rana ta zo ta rike littattafin sai ya dauki tawada da yake rubutu da shi sai ya yaba mata a fiskanta ya fahimci mai take nufi ya ci gaba da karatun har Allah ta ya dauki ransa amarya bai sadu da ita ba karatun ya fi ne auren daɗi haka malamai galibi suke da irin wannan amma duk da haka talauci ne yasa ya bar gare su to imam bukhari ya shiga damuwa na adawa na abokanin karatu da sauransu to sai bar garin ya tafi wani gari don ya dan samu sauki je ziyarci ya ziyarci dan uwansa to shine Abdul Quddus yake cewa wata ran da daddare a wannan garin bayan Imam Bukhari ya gama sallan dare sai jin shi yana cewa Allahumma qad baqat alayya al-ardu bima rahubat faqadibni ilayka ya Allah duniyan nan ta mini kunci duk da fadin da take da shi ne kan ta min kunci Allah ka karbe ni zuwa gare ka ma'ana Allah ya dauki ransa yake cewa bai cika wata ɗaya ba ubangiji ta ala ya karbi kayansa ya cika har ya zo yana roƙon mutuwa sama da bai sani ba sai ɗauka shi kan ai bai da wata matsala ta rayuwa tunda Allah ba shi yin wannan ɗaukaka ta ilimi to damuwa ne bai zai nuna ta ba saboda haƙuri da kuma tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala to Imam bukhari ya rasu a ranar Asabar a ranar abin nan a daren Idi hijira tana ɗari biyu da hamsin da shida dari uku da hamsin da shida karni na uku kenan kenan yana cikin karni da ya fi ko cikin karnoni da suka fi kowanne daraja su ne karnoni guda uku na ta karni ne lunahun sun mallazi ne lunahun fiyayyen wato jama'a su ne wanda suka rayu da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masu bin su sai masu bin su shekara ɗari uku ya ba yana cikin wannan shekara shekarun a cikin rayu kuma a cikin rasu to ya rasu kuma yana da rayuwa abin nan shekara 62 shekara 62 yayi a duniya yayi wa'annan hijimomin ya wallafa sahih bukhari da tarihul kabir tarihul awsat da sagir da kuma irin su al-adabul mufrad da sauransu wannan tarikar ya cinye mana lokacin karatu shi kuma imam zubaidi mai wannan littafin wanda ya ikhtisarin sahih bukhari kamar yadda muka bayani a muqaddima sunansa Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdullatif bin Abi Bakr az-Zubaydi al-Yamani al-Hanafi ahadu ayan hanafiyya al-muhaddis al wato shine Ahmad dan Ahmad dan Abdul Latif dan Abubakar kuma Az-Zubaydi wani gari ne Zubaidan kuma Al-Yamani wato wanda yake dan kasan Yaman gari ne a kasan Yaman inda aka haife shi kuma ba Hanafi ne yana daga cikin shahararrun malamin Hanafiya kuma malamin hadisi ne an haife shi a Zubaida a daren Juma'a a Ramadan hijira tana 812 sannan babansa ya rasu ana da cikinsa wato babansa ya rasu kafin a haife shi shi yasa da aka haife shi sai aka sa masa sunan ba sai aka sa sunansa sunan babansa to Ahmad an ambace shi da sunan babansa saboda babansa ya rasu sun yana cikin mahaifiyarsa babansa da kakansa suna daga cikin ɗaliban Ibn Hajar al-Asqalani wanda yake shine mai Fatawul Bari sharhin Sahih Bukhari kuma shi ma Az-Zubayr ya rasu ranar Asabar 11 ga watan Rabiul Akhir shekara ta wato hijira na da ɗari takwas da casa'in da uku yana daga cikin littattafansa da ya wallafa a tabaqat ko tabaqatul khawas da kuma nushatul ah-, ahbab da kuma at sare sarih shine ainihin wannan littafin da muke karantawa za mu shiga cikin littafi wani a gurguje shine bayani akan wayannan bayin Allah wato guda biyu mala yace kitabu bad'il wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato babin fara wahayi izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce kitab kamar a ce babi kawai to amma kitab ya fi babi yana kunshe da buka da yawa kowa da irin tsarin yadda yake wallafa littafin wani ya sa kitab sannan ya sa abuwab sai kuma fusul wani kuma ya sa fasali sai ya sa buka a sa wani babi ya sa fasali a karkashi magali malamin hadisi sun fi amfani da kitabu kaza sai su sa babu buka kuma a kasan sarawa to kanana kenan a kamar kitabu in an ce kitabu badal wahi wani babban babi ne ke sa a can gaba za a ce wani babu kaifa kana bada'ul wahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kaga ɗaya ne daga cikin wato babu bukan wannan kitabu kitabu badal wahi littafin bayanin yaya aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi wato idan an ce wahayi shine al'ilamu fi ikhfa'in a sanar da kai wani abu a ɓoye shine ake cewa wahayi wasu sun ce asalinsa a tafhim a fahimtar da kai abu a fahimtar da kai a cusa maka fahimta abin da ake nufi da wahayi a nan shine kalamullahi ta'ala al ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam maganar Allah subhanahu wa ta'ala da aka saukar da ita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wahayi an ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ma'ana maganar Allah aka saukar masa an saukar masa da maganar Allah subhanahu wata'ala amma wahayi kala biyu ne akwai wahayi sarihi akwai kuma wahayu ilhami wahayi sarihi kamar alqur'ani mala'ika jibrilu ya sauka da alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu surori ko su ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani wannan wahayi ne sarihi mala'ika jibril ne yake sauka da shi sannan akwai kuma wahayu ilhamin wato wahayi na ilhama wanda za a cusa maka fahimta wato ba wai mala'ika ne ya sauka ya gaya maka ba Allah ta'ala ne zai cusa maka wannan ilimin sai ka faɗe shi manzo sallama ya hada duka wahayin guda biyu wahayi na na sarihi wato wanda mala'ika jibril zai gaya masa qur'ani ko kuma wani hadisi kudusi misali wanda bayyana a ce Allah ta'ala ya ce kaza ko kuma wahayi na ilhama na ilhaman ko na hadisi kudusin ko kuma wato wahayi na hadisansa duk duk hadisansa gaba ɗayansu da ka ɗauka daga innamal amalu biniya har zuwa ƙarshen hadisi dukkanin su wahayi ne daga Allah subhanahu wataala ba abin da maza ya kirkiro ya faɗe shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba magana da son zuciyarsa duk abin da kaga yayi to wahayi ne manzo Allah yakan yi ijtihadi amma in kuskure ne Allah ta'ala bai zai tsare shi ba sai ya gyara masa idan bai kuskure ba in daidai ne kuma sai Allah ya tabbatar da shi akan hakan din da haka kenan duk abin da kaga yayi wahayi ne daga Allah subhanahu wataala da haka Qur'ani wahayi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma wahayi ne yana daga cikin wahayi na ilhama fadin ubangiji ta'ala wa auha rabbuka ila nahali an ittakhidhi min aljibali buyutan wash-shajari wa mimma ya'rishun Allah ta'ala yayi wa kudan zuma wahayi cewa ya riki gidajensa daga duwatsu da bishiyoyi da abinda mutane suke ginawa don kudan zuman su zo su shiga ciki domin su yi kashi a ɗebi kashin su shine zuma din da ake sha to Allah ta'ala yayi wa zuma wahayi kudan zuma wannan ba wahayi ne na mala'ika jibril ya sauka ya gaya musu wani ba wahayi ne na ilhama Allah ya fahimtar da su ya kamata a ce gidajensu akan duwatsu ne ko akan bishiyoyi ko kuma inda al'adance su mutane da suke ginawa don kudan zuma ya zo ya shiga sai Allah ya tusa musu fahimtar haka sai su zo su shiga din har su zo su yi saƙa su zo kuma su abin nan abin nan su yi kashi a zo ana shan kashi shine zuma to ubangiji ta'ala wahayin da ya musu anan ba wahayi ne sarihi ba to da haka ba wahayi ne na annabta ba wahayi ne na ilhama haka na Allah ta'ala ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al yace ubangiji ta'ala ce mun yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi ta shayar da shi kuma in ta ji tsoron fir'auna da jama'arsa za su kwace shi su kashe shi to ta je ta jefa shi a cikin kogi kuma Allah ta'ala ya ce mata kada ki ji tsoro kar ki bakin ciki za mu dawo miki da yaron ki annabi Musa ko mu sanya shi daga cikin manzoni to wannan ba mala'ika Jibrilu aka aiko ya gaya mata ba ba wahayi ne na annabta ba an cusa mata fahimtan haka ne a zuciyanta shine wahayu ilhamin kenan in ba inda in da wahayi ne na mala'ika Jibrilu sai ta zama ba annabiya kuma babu babu ainihin annabi daga cikin mata ba taɓa yin ba annabiya ba mata matsayinsu bai kai su zama annabawa ba shi yasa annabawa a cikin maza ake yin su saboda raunin hankalinsu da matsalolinsu na rayuwa to kaga anan makir annabi annabi Musa wahayi aka mata ba wai an mata abun nan ba an mata wa abun nan ilhama aka mata ba wahayi bane irin wanda ake wa annabawa to wannan shine ma'anan wahayi to da haka in wanda aka ce an masa wahayi ba annabi bane ma'anansa an masa ilhama an fahimtar da shi wannan abu in kuma annabi ne to wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai shi din ma akan masa wahayin ilhama din amma duk dai Allah ne yake mana yake babu kaifa kana bada'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin yaya fara wahayi ya kasance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka imam al-bukhari wannan babin kuma haka zubaidi ya shi. yaya aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kenan duk hadisan da za su zo a nan cikin wannan babin za su yi mana bayanin yaya wahayi ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ila dunyan yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu al-bukhari haka yake ana ku na ta wani ya ce a'a ina ji ba ba ba muktasar sai al-bukhari ya dauko ba ko arba'una hadis ile ile ya dauko zai ga bambanci wanda ya hadisin kowa kowa ya haddace wannan hadisin akwai abin da mu faɗa a cikin sa ba ko yawa kuma kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah to babu shi a wannan littafi to kaga tunda babu kuma shi muke karanta ba za mu cusa masa abin da zai faɗa ba in naka akwai kila wani wuri kaje ka ɗauko na fata muna fahimta wannan hadisin hadisin an karɓo shi daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu ɗaya daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na biyu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana cewa innamal amalu niyat wato ayyuka suna inganta ne da kyakkyawan niyya ko kuma da yin niyya wa inna ma likulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum ana saka masa ko ana hukunta aikinsa gurgudun niyyan da yayi faman kana hijratu ila dunyan yusibuha wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga wata duniya ne da zai same ta ya tashi daga wani gari ya tafi wani gari don ya samu abun duniya au ila imra'atin yankihuha ko hijirarsa ya tafi zuwa madina domin ya auri wata mata fa hijiratu ma hajara ilaihi sakamakon hijiransa zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi ne ko ya auri matan ko ya samu abin duniya in ko bai samu ba sai zama bai da sakamako kwata kwata wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi kuma imam muslim ma ruwaito shi wannan hadisin shine hadisin da yafi kowane hadisi shahara a duniya da za a ce maka wani hadisi ne yafi shahara a duniya ka ce hadisin innamal a'malu binniyat amma abu mamaki hadisin hadisi ne gharib hanyar da ya zo ingantacciya hanyar saidina Umar hadisi ne wanda yake mutum ɗaya ne suka ruwaito shi har zuwa ga ainihin wato Yahya bin Sa'id al-Ansari daga shi ne aka samu jama'a da yawa suka ruwaito hadisin to amma hadisin ya ya samu karbuwa a wajen malamai wanda har ba a shakka a wajen ingancinsa kowa ittafaqu ko ajama ulama ala sihhatihi wa talaqihi bil qabul duk malamai sun ijma'i hadisi ne ingantacce kuma babu wani malamin da yake shakka akan hadisin innamal a'malu binniyat babu malamin da yake shakka akan da akwai hadisin da zaka rantse ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu shakka to wannan hadisi yana ciki ba a shakkan ingancin hadisi ne wanda malamai da yawa sun rawaito shi to wannan hadisi don muka sake koma masa innamal a'malu binniyat innama din nan ne yasa ce masa adatu hasrin adatu hasrin wato in an ce innama ana son a takaita abun akan wannan hukuncin innamal a'malu binniyat ma'anansa ayyuka ba sa inganta sai da niyya kaga ka takaita ingancin aiki akan niyya in ba niyya kenan kamar la amala illa bin niyya ne babu ayyuka sai da niyya ma'ana ayyuka ba sa inganta sai da me sai da niyya wani irin aiki ake nufi a nan aiki na ibada aikin ibada ake nufi amma sauran ayyuka na al'ada za su iya inganta ko ba niyya ko ba niyya in ka je kai wanka ba niyya bai yi ba wankan jin sanyi ko ba niyya ka sa ka babu niyya yayi ba kai laifi ba ka kama tafiya kasuwa babu niyya ba kai laifi ba to ba irin wannan ake nufi ba ayyuka na ibada ake nufi ba ta inganta sai da niyya to inda za ka ɗauki innamal amalu bin niyyat a zahirinsa ka fassara shi a haka zai baka ma'anan ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya ne to kuma ayyuka sukan yiwu ko ba niyya kakan manta ka yi abu kaga ba da niyya kai ba kana cikin bacci ka yi abu baka san ma ka yi ba kaga babu niyya mutum yana cikin maye sai abu kaga babu niyya yana son yayi wani abun sai wani abun maimakon sa kaga babu niyya yayi shi to inda za a ce ayyuka ba sa yiwa sai da niyya da sai hadisin ya zama ƙarya don akwai ayyukan da suke yiwa babu niyya to kaga dole a kaddara wani abu kenan shine shine malamin usul suke ce masa dilalatul iqtiza dilalatul iqtiza wato magana ta ko maganar barata daidaita ba bai zai yi ta zama ingantacciya ba sai ka kaddara mata wani abu kamar la ilaha illallah da za ka fassara shi a zahirinsa kawai ba abun bauta sai Allah ah, to gumakan da ake bautawa ka gana bauta gumaka da shanu da sauransu to dole sai ka kaddara wani abu ai la ilaha bi haqqin illa Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ko da ma ana bautawa wani abun da man ba da gaskiya ake bauta masa ba da barna ne to amma kafirin maka da aka ce la ilaha illallah sun san da yake nufi ke za su ce ƙarya kake yi ba sun san dabbar akwai abun da aka kaddara da in ba ka wa maganan bara ta ba to haka nan innamal a'malu binniyat akwai abun da zaka kaddara shi yasa suka kaddara sahihatun innamal sahihatun binniyat ko innamal a'malu maqbulatun binniyat ko mu'tabaratun binniyat ayyuka suna inganta ne da niyya kawai suna karkuwa da niyya ana daukan su aiki na ibada idan an yi niyya in ba niyya ba ba za su inganta ba to kaga wannan shine aka kaddara sahihatun ko mu'tabaratun ko kuma maqbulatun amma wasu malai suka kaddara kamilatun ayyuka suna cika ne da niyya kenan za su iya inganta ko ba niyya saboda hanafiya sun tafi cewa alwala ko babu niyya kai ta tayi suka ta yi tsafai amma zance mafi inganci sai an yi niyya aiki baya inganta sai da niyya menene niyyan ne niyyan shine alqasdu bil qalb alqasdu bil qalb kai ni kai nufi a zuciyanka zaka yi abu to shine kai niyya so da haka anniyat jam'u wa niyyatu hiya al wa azamul qalbi wato nufi da kuma himmantuwan zuciya ta yi abu wannan shi ake cewa niyya shi ne ake cewa niyya to aikin ka ba zai inganta ba na ibada sai ka san me kake yi sai kuma ka yi shi don Allah ita wannan niyyan malamai suna mata bayani bangarori guda biyu akwai niyya mai ma'anan tamyizul ibadati anil adat ko tamyizul ibadati ba'dhuha an ba'dhi wato bambance ibada da al'ada ko bambance wannan ibada da wata ibadan shi ma niyya ne wannan kuma shine malamin fiqh suke nufi da niyya yanzu za ka yi wanka da ruwa ka jika jikinka gaba daya to wannan wankan zai iya zama wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan jin sanyi ko wankan tsafta menene zai bambance mana shi niyya idan ka yi shi da niyyan janaba to ya zama wankan janaba in ka yi shi da niyyan abun nan wankan juma'a ya zama wankan juma'a kaga wannan ibada ne in kuma ka yi shi da niyyan wankan jin sanyi ko wankan tsafta kawai to ya zama wankan tsafta wannan ba zai zama ibada ba ka ka bambance ibada da abun da ba ibada ba sai ka ki cin abinci tun daga suba har rana ta yi abun nan har rana ta faɗi zai iya zama azumi zai iya zama ba azumi ba in ka yi shi da niyan azumi niyan ibada ya zama azumi in kuma ka kawai kai baka ga daman ka ci abinci ba ne ko kuma ka risa ne baka ci abincin ba da ka samu da ka ci to wannan ba azumi kai ba ka dai baka samu ba ka hana ci kanka cin abinci ko baka samu abinci ba kaga ba za ka samu ladan ibada ba to kaga wannan ka bambance ibada da me da al'ada ko su kansu ibadun ka bambance wani da wani yanzu za ka yi sallah raka'a hudu raka'a biyu na farko fatiha da sura biyu na karshe kuma fatiha kawai a sirrance duka kuma kai zaman tsakiya da zaman karshe ka ne zai iya zama azhar ne ko la'asar me zai bambance su niyya inda niyan azhar kai su azhar ne inda niyan la'asar ne la'asar ne da azhar ne kai su da niyan la'asar to da azhar din bata yi ba sai ka sake yin ta kuma da niyan azhar to kaga wannan ya bamba ya bamban abin da niyya ne ta bambance maka wai na ba guda kai wanka dukkan jika jikinka gaba ɗaya da ruwa mai kyau zai iya zama wankan juma'a ko wankan janaba me zai bambance shi niyya raka ayu abin nan da niyyar juma'a kai ya zama juma'a da niyyar janaba janaba da niyyar haila wankan haila da niyyar biki wankan biki to kaga ka bambance ibadu a tsakanin su kai nafila raka'a biyu fatiha da sura a bayyane in kai da niyyar sallan asuba ya zama asuba in da niyyar nafila ne kuma ya zama me ya zama sallan nafila wa hakaza ko kai hudun ma baka sallame ba in da niyyar nafila ne ya inganta kai raka'a hudu kai sallama guda daya kaga wannan nafila ne in da niyyar la'asar ne kuma ya zama ya zama la'asar to kaga wannan shine idan ka karanta a cikin littattafin fiqh aka ce maka niyya sharadi ne a sallah to ana nufin me ka san cewa yanzu sallah kake yi kuma sallan ta azhar ko ta la'asar ko magariba ko isha wato ainihin ka ayyana sallan da kake a zuciyanka in kana kewaye da abin nan ɗakin ba da niyan dawafi kake ibada wa Allah subhanahu wataala in baka yi niyya ba to ka motsa jikinka ne kawai ka dan zagaya don kada basur da dan kano mai kama ka ko shawara to kaga niyya ita take bambanta irin wannan to sannan akwai niyya mai ma'anan tamyizul maqsudi bil amal tamyizul maqsudi bil amal ka bambance ma wa kake nufi da aikin naka ne shin aikin kan nan kana nufin Allah subhanahu wataala ko ni daban kake nufi da aikin ka kana son a yaba maka ne ko a ce kana yi ko kuma Allah kake nufi da aikin ka ko kuma gunki ma kake nufi da aikin kan ko wani daban to wannan anan ne kuma ikhlafi yake shigowa idan Allah ta'ala kawai kake nufi to ka samu kyakkyawan niyya to aikin ka sai inganta innamal amalu bin niyyat ayyuka suna inganta ne da kyakkyawan niyya idan kana nufin wani daban ba Allah subhanahu wataala ba wani malami kake wa ibadan ko gunki ko wani abu daban to wannan kuma dama bai Allah ta'ala ba ruwansa da wannan aikin sai aikin kai zama ɓacecce kuma kai laifi ko kuma kana nufin Allah da wani asalin aikin kana yi wa Allah ne amma kuma kana son a yaba maka ko a ce kana yi to kaga wannan kayi wa Allah shirka a cikin me niyyarka to nan ma Allah bai zai baka lada ba zai baka ladan wannan aikin ba ana agana shuraka yani shirk man amila amalan fa ashraka fihi ma in ghairi taraktuhu wa shirkahu saboda haka duk wanda ya tara Allah da wani Allah da Allah a wajen niyya a aikin sa sai Allah ya ce ka je wance ya saka maka kuma ba zai iya saka maka ba to kaga nan niyya tana nufin ikhlasi kenan wajibi ne zama in za ka yi ibada Allah ta'ala kawai kake nufi kana yi ne don neman yardansa to idan ka haka shine an samu me an samu wato aiki zai inganta amma in ba haka ba aiki ba zai inganta ba innamal amalu bin niyat ayyuka suna inganta ne da me da niyya in babu shi ba za a samu ingancin aikin ba ko ba za a samu ladan wannan aikin ba duk abin da kake ka san me kake kuma ka yi shi tsakaninka da Allah duk abin da kai tsakaninka da Allah kuma ubangiji ta'ala zai baka wato ladan manzala sun ce innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah hatta ma taj'alu fi simra'atika illa usibta alayhi ba wani abun da ka ciyar na lada kana neman yardan Allah subhanahu wataala har loman da zaka wa bakin ka wata ruwan hatta luqmata taj'aluha fi simra'atika illa usibta alaiha har loman da zaka sa a bakin matarka ma'ana abincin da zaka bata ta ci kaga dai wannan wajibi ne in kai don Allah za a baka lada to kaga kenan khilafi shi yake sa a ba da lada shi sa malamai suka suka ce la thawaba illa bin niyya kaida bi sahiya ba a samun lada sai da me sai da niyya to sai aka ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowane mutum ana bashi lada gurgudun wato niyyansa kowane mutum ana saka masa gurgudun niyyansa wannan ba maimaiti bane wancan ayyuka ba za su inganta ba sai da mai niyya wannan kuma kowa ana duba wani irin niyya yayi sai sakamakon ya zama irin niyyansa idan mutum ya niyan alkhairi da aikinsa sai sakamako ya zama alkhairi sai ya zama lada in kuma sharri ya niya da aikinsa sakamakon sai ya zama sharri sai ya zama kenan akwai me akwai uquba kikkiawan niyya shine kana neman yardan Allah subhanahu wataala nan Allah zai baka ladan aikinka mummunan niyya kana son a yaba maka ko a ce kana yi to nan kuma alhaki da ka samu kaga wa inna ma likulli imri'in ma nawa kowa da abun da ya niyya wannan ya karanta qur'ani wannan ma ya karanta amma wannan ya karanta don Allah don lada wannan kuma ya karanta don abun duniya don a don ya samu kyautar mota ko kuma gidaje ko makamancin wannan ko kuma a yi ba masa ce yana yi to kaga wannan sai ya zama shi kuma sakamakon da za a masa kenan wa inna ma li kulli imri'in ma'na da wannan ne malamin Fikir suka kafa dalili cewa ya halatta farkon ramadana kai niyan watan gaba ɗayansa kai azumi da niyan ka azumci ramadana gaba ɗaya ba sai ka sake jaddada niyya ba wasu malaman suka ce a kullun sai ka kwana da niyya saboda la siyama liman lam yaqitu siyama min al babu azumi ga wanda bai kwana da niyyan azumi ba har abun nan daga dare sai zama kullun sai ka kwana da niyya wannan suka ce a'a ai za ka iya niyya da yawa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowa da abun da ya niyya to wannan sabanin yana da wuya ya faru don zai wuya a ce yau ka yi buɗe baki ka san gobe ba sallah bane a ce baka kwana da niyya ba yana da wahala a ce wani ya ɗaya tun da kai na farko ramadana har ka tafi baka jaddada ta ba yana da wahala tun da kai tarawihi ko kai buɗe baki ka san gobe ba sallah bane ai ka san zaka tashi da niyan azumi innamal a'ma wa innama li kulli imri'in ma nawa sannan innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa malamai sun kafa dalili da wannan hadisin suka gina wata ka'ida fiqhiyya da ake ce mata al bi wato al'amura suna ana musu hukunci da abin da ake nufi da abun da abin da ake nufi da su idan ka ce wa matarka ki tafi gidanku to wannan ba saki bane sai in an yi niyan saki sai a ce me kake nufi ta tafi gidansu ka sake ta in yace eh ya zama saki in an ce ta tafi gidansu me kake nufi ta ah, ina nufin ta je ta huta a gidansu tunda ni anan tana raina mini abin da nake yi ta je ta dan rayu a gidansu tukun ta gani ko za ta samu irin gatan da take samu a gidana ko ta je a mata fada to wannan ba zai taba zama saki ba al'umuru bi maqasidiha ko cewa kai ba ni ruwa na sha in kana nufin saki ne ya zama ya zama saki saboda al'umuru bi maqasidiha amma in kace na sake ki kuma to wannan ka'idan ba za ta shiga ba wannan ko kai niya ko baka niya ba matar ka ta sako saboda salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abu ba guda uku ko da wasa ko daga kai gaskiya ne kawai da aure da saki da kuma yan tabawa ko ka ce da wasa ne ma ya ce a ba wani wasa an riga an ce ka bani na baka an tara jama'a an ce an yi auren wani da wani ka ce ni wasa nake yi a ba wasan kwaikwayo a lamarin aure matar an riga an bayar ta zama taka shi surkin ya ce wasa yake a a yanzu ka sai dai in ya sake ta amma mata ta zama taka in ka ce ka saki matar ka daga ba ka ce wasa kake ba za a yadda ba saboda yutadu fil furuji ma la yutadu fi ghairiha ana ihtiyaji akan abin da ya shafi lamarin aure mutum ya ce wa bawansa ka zama da ba dama ya ce da wasa yake yi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umuru bi maqasidiha idan mutum aka mar baiko na yarinya ko ya ba da sadaki ba aure bane saboda lokacin da aka ce an ba shi yarinyan ba an aura masa ake nufi ba ana nufin an masa alkawarin aurenta to ka kuma al'umuru bi maqasidiha innamal a'malu binniya a lokacin ba da niyan an aura masa bane da niyan an masa alkawari ne to haramun ne ya sadu da ita domin ba a yi da niyan aure ba kuma al'ada ma ba aure ba ne don an ce an yi ba wance wane ko an ba abin nan wane wance ko an yi baikon auren wane babu al'adance babu mai cewa wane ya aure wance to da haka ba zai taba zama aure ba kuma al'adatu muhakkamatu al'ada abun bawa hukunci ne shi yasa an yi baiko ma akan warware shi ko shi mijin bai sake ba ba magana a ce ya sake ko ina za a baka mata sai ka mutu sai ta mutu ko kai ka mutu babu gado a tsakaninku in ta mutu bara ka gaje ta bane kai ka mutu bara ta gaje ka ko ma za ta maka takaba ba wannan shi kin ba aure bane al umuru bi maqasidiha duka wannan yana karkashin innamal amalu niyya innamal amalu binniyat wato ayyuka suna inganta ne da niyya kuma wa innama mali kulli mri'in ma nawa kowa rebonsa a aikin da yake yi ya danganta da niyyan da yi in niyya ce mai kyau kikkiawa mai kyau in mummunan niyya ne ko mummunan sakamako sai aka ce faman kana hijratu ila dunyan yusibuha amma wata riwayan faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa ta zama zuwa ga Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijratu ila Allah wa rasuli to hijirarsa zuwa ga Allah ne da manzon Allah to kaga wannan sai suka ce to an maimaita aljaza shi mubtadan da khabar din duk iri daya ya kamata kuma a samu ƙarin wani ilimi sai aka ce wani abu aka boye da ake nufi faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratu ila Allah wa rasulihi hukman wa shar'an duk wanda niyansa da ya hijira daga makka ya tafi madina niyansa yayi ne don son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tsira da addinin sai je ya yi shi yanda inda yanda ya ga dama kar ya tsaya a garin kafure bai zai iya yin addininsa ba don ya je ya koyi addinin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan haka ne niyyarsa to fa hijratu ila Allah sakamakon hijiransa irin wanda ya hijira zuwa ga Allah ne da manzon Allah sassan saboda son Allah da son manzon Allah da fahimtar addini da tabbaka addini yadda ake so sa to kaga wannan sakamakon sa za ta zama mai kikkiawa sakamako ce na lada wanda aka tanada masa a lahira to amma sai aka ce wa man kana hijratuhu ila duniya yusibuha wanda hijiransa kuma zuwa ga duniya ne da zai same ta wato ya yi hijiran ne daga makka zuwa madina domin ya samu wani abun duniya ya samu kudi a can ya yi kasuwanci au ila yanki yankihuha ko zuwa ga wata mata da zai aura a can ta yi hijira ba za ta yi aure ta a makka ba sai an tafi madina to fa hijratu ila ma hajara ilaihi sakamakon hijiransa zuwa ga abun da ya hijiran zuwa gare shi ne wato idan ya yi hijiran don samun duniya sai ya samu abun duniya to shi kenan sakamakon hijiransa kenan ba da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ko bai samu duniyan ba to ya biyu babu ba ladan kuma babu duniya idan sa idan ya hijiran don ya auri wata mata ne ya hijira daga makka ya tafi madina to sakamakon hijiransa ya auri matan kawai amma ba da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma kuma in bai auri matar ba kuma to bawan bawan bai samu ladan ba ko bai samu matar ba yayi asara guda biyu kenan to shine ma'anan fa hijratu ila ma hajara ilai to anan ba a ce fa hijratuhu ila duniyan ba ko ila mar'atin ba me yasa don abun bai da kima amma can kuma da yake sakamakon babba ne sai aka ce fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijiransa zuwa ga Allah ne da manzo Allah ta sama don a nuna girman abun wanda ya yi hijiransa don Allah amma ana wani abu ne walakantacce shi yasa ba a ce ila lakatin ila ma hajara ilai ba a ce ila mar'atin ko ila duniyan ba saboda wayannan ba su da sakamako sakamakon su kawai su samu abun duniyan ko matar in ba su samu ba kuma ba su da shi saboda me ibn rajab yana cewa fal awwalu tajirun wasani khadibun shi na farkon dan kasuwa ne ya hijira don kasuwanci na biyan kuma don neman aure ya hijira to kaga wannan su sai zama aibi a wurin su sai aka aibanta su da wannan to amma me yasa aka aibanta su shin mutum yanzu idan yayi hijira daga garin su ya tafi wani gari don neman kuɗi don Allah wannan aibi ne ka bar garin ku ka tafi Kano saboda kai kasuwanci ka samu kuɗi kai laifi a shari'a ba kai laifi ba amma wannan me yasa ya zama abun aibantawa idan an ce in an ce aibi ne kaga to da fe ce ba ya ce bai halatta ka tafi wani gari neman kuɗi ba ka tsaya a garin ku kawai don ka hijira ne ka tafi to kaga ba ka ake nufi ba abin da ake nufi shine waɗannan mutanen sun shiga riga ne ta addini don duniya ana ta hijira daga makka ana tafiya madina ana tafiya kowa don Allah yake don ya je addinin sa ya je taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son Allah da son manzon Allah kai ma sai ka bi wannan ayarin ka tafi a zahiri ka hijira don Allah amma a zuciyanka kuma duniya kake son ka je ka samu ko wata mata kake son ka je ka aura to ta wannan sai ya zama aibi amma da asalan ma kawai da ya fito ya ce ni zan koma madina ya je in kaura saboda neman kuɗi ba wani abun zargi ai wance ta ce ba zan aure ta ba sai mun koma gari kaza shikenan kai haka babu wani zargin halal ne ka aikata to amma kar ka shiga ka sa riga ta addini saboda wani abu na duniya da kake nema wannan sai ya zama me sai zama aibi ko da ko abun ya halarta. a madina ana mana misali da zama a wurin inda ake buɗe baki kaga wanda suke kawowa abun buɗe bakin nan wanda suke ajewa a masallacin makka da madina ranar litinin da talata abin da litinin da alhamis suna kawo shi ne saboda me saboda masu buɗe baki amma su ko baka buɗe bakin ma ka ci ba su damu ba to shikenan zaka ga masu azumin da su zo su zauna su sa wannan dibino da haisa da da nono a gaba suna jiran a kira sallah ana kiran sallah sai su kama buɗe bakin su to kai baka azumi kana son ka ci kana jin yunwa sai ka zo ka zauna ka jeru da su tun kafin rana ta faɗi kuna nan kuna jiran a kira sallah yanda aka ce Allahu akbar sai ka kama ci don Allah nan ba aibi bane duk wanda ya zo cewa ba zai tsammanin cewa azumi kake ba azumin nafila kuma ba haka bane duk da cewa wasu alhazai suna ba da mu in aka zo aka yi layi lokaci aiki aji na kawai zai kaga alhazai suna ci tun ba kira sallah ba su sun dauka an kawo ne kawai kowa ya zo ya ci fi lillahi ba na masu azumi bane amma wasu sun sani sai su zauna har sai an kira sallah sai ka mace amma da bayan an yi an kira sallan ne sai ka zo kace kace zaka ce ai da ba wani aibi ai bara ga abun nan kaskancin ka ko wani abu ba ko da ka zo kace ni bana azumi bari in dauka na ci sai ka kama ci kaga da ba wanda zai zarge ka to haka ne in ka fake da addini kai wani abu don abun duniya to sai abun ya zama laifi amma in ka fito duniyar kawai abun duniyar ne dama ya halatta ka nema mutum ya kaura daga garin ne ya koma Abuja saboda wata mata ta ce ba za ta aure shi ba sai in zan zauna Abuja tare da ita sai ya koma can ba wani abun a ciki ai dama bai ce zai je da'awa bane amma yace a na fahimci abuja nan yan bokun nan ba sa son addini bari in je na kafa addini a wurin saboda a gyara su su zo abin a gyara musu halayen su a koya musu addini kuma a hakika wata mata ne tace ba aure ka ba sai ka koma abuja kaga ran da aka tono wannan asirin sai ya zama ka kaskanta kawai sai ya zama aibi amma tun farko kace ga abin da zai kai ka ba wani damuwa ai ba wani matsala haka nan in kace duniya za ka nema a wuri to fa hijratu ila ma hajara ilayhi kowa sakamakon hijira sai zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi abin da ake cewa hijira a harshen larabci shine al-khuruj min ardin ila ardin fita daga wata ƙasa zuwa ga wata ƙasa ka rabu da ƙasarka ko garinka ka rabu da iyalanka ka tafi wani wuri wannan shine ake cewa hijira a shari'ance kuma mufaraqatu daril kufri ila daril islami khawfal fitnati wa qasdan li iqamati sha'ir din ka bar wani ka bar garin kafurci ka tafi garin musulmi domin tsoron fitina kada a fitinar da kai a addininka a bata maka addininka ko ba za ka iya yi ba a wannan wurin don ka je ka tsaye da addininka yadda ya kamata to wannan shine ake cewa hijira wato a shari'a wato ba sai barin makka kawai a kuma madina a duk wani garin da ba za ka iya ɗabbaka addinin musulunci ba ka bar shi ka koma garin da za ka iya addininka to wannan hijira ce shi ita ce hijira a shari'anci amma abin da ake nufi da wannan hijira na wannan hadisin shine ka bar wani gari ko makka ko ba garin makka ba ka koma garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina a wannan lokacin wajibi ne kowa tunda manzon ta sama yayi hijira to wajibi ne kowa kuma yayi hijira ya koma ainihin garin Madina ya je addinin sa yanda ya kamata don a kafa daular musulunci a wajen to irin wannan hijiran ta kare ita kan babu ita wanda za a yi daga makka a koma madina tun lokacin da aka yi fatahu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza tunfirtum fanfiru babu hijira bayan an yi fatahu makka sai dai mutum yayi niyya wato yayi niyya a zuciyarsa inda za a inda a wannan lokacin akwai hijira da zai yi amma aka nemi ku fita yaki a duk inda kuke ku fita ku taho Madina a tafi yaki to kaga wannan hijiran ita ta kare to amma ba ana nufin kuma sauran hijirori babu su ba hijira daga garin kafurci ka koma garin musulmi ko a nan kasan ne a Najeriya har yanzu tana nan duk inda ba za ka dabbaka addinin ka inda ya kamata ba haramun ne ka je ka zauna a garin ka dawo arewacin Najeriya inda za ka dabbaka addinin ka don akwai da yawa wanda suka koma kudu a wayancan garuruwan suka zama kiristoci kuma musulmai ne a nan arewa suka je kuma ta wayannan mutane suka musu tasiri sai suka zama kirista alhalin da musulmi ne kai wasu ma ɗaliban ilimi ne suna karatu irin na zaure nan amma kuma da suka koma can shikenan suka zama kiristoci akwai wanda ina hararo su a ido na abokanin karatu ne a Kano masu musa sun dawo kuma Kano suna sa cross a wuyansu to kaga wannan akwai abun takaici to irin wannan garuruwan haramun ne ka ka zauna haramun ne ka ka zauna a gari wajibi ka bar garin ka dawo inda zaka yi addinin ka wannan hijiran kan ita kan tana nan har duniya ta tashi saboda haka wajibi ne kuma mutum ya yi ta wannan ita ce hijira a shari'ance amma hijiran madina ita ta kare to yanzu a nan wannan hadisin hadisin sharhin sai yana da tsawo ibnu rajab al-hanbali shafi 30 yayi 33 sharhi akan hadisin innamal a'malu binniyat to bana so ya cinye mana lokaci da yawa amma yanzu imam al-bukhari ya ce mana kaifa kana bada'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaya babin yana magana yaya aka fara wa manzon sallallahu alaihi wasallam wahayi sai kuma ya kawo mana hadisin innamal a'malu binniyat har zuwa karshen sa don Allah akwai maganan wahayi babu to me yasa ya kawo shi to kaga babu bukan bukhari kenan sai ka rasa menene dalili fiqhul bukhari abun da yasa ya bude wannan babin da wannan hadisin saboda duk abun da za a karanta a bayansa na ilimi ne shi kuma ilimi ibada ne ibada kuma ba a yin ta sai da kyakkyawar niyya sai da ikhlasi kenan ɗalibin ilimi wajibinsa ne ya zama yana neman ilimi tsakaninsa da Allah haka mai karantar da ilimi haka nan wanda yake karatun hadisi ko makamancin wannan malamai suka ce wannan shine hikimar da ya sa imamul bukhari ya kawo hadisin innamal amalu binniyat wato duk abin da zaka karanta na addini ya zama kana da kyakkyawan niyya kana da kyakkyawan yanzu nan za a fara magana akan wahayi wahayi ba ilimi bane to kafin ka fahimce shi sai ka zama niyyarka ka tana da kyau wani ya taj'alli wajhi llahi khalisatan inna al-bina'a biduni al-aqli lam yaqum wa man yakul yaqul an-nas yatlubuhu fa aqtir bi sabqatihi fi mawqif an-nadam to da ka niyya ta zama tsakani da Allah in babu niyya babu asasin da za a samu ilimi na shari'a niyya ita ce asasi na ilimin shari'a babu niyya mai kyau babu asasi na fahimtar addini babu fasasi na fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai bude shida innamal a'malu binniyat wannan hadisi saboda muhimmancin sa mafi yawan malamai suna bude littafin su da shi kai Abdurrahman bin Mahdi yace man arada an yaktuba kitaban falyabda bi hadisi innamal a'malu binniyat ko al'amalu bin niyyat duk wanda yake sai wallafa littafi ya fara da hadisin al'amalu bin niyyat wannan hadisin ya buɗe shi yace kai da zan yi littafi in masa babi babi yace da kowane babi sai na buɗe shi da hadisin al'amalu bin niyyat wannan hadisin saboda niyya ita ne ta tattaro addinin gaba ɗayansa shi sa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi ma'ana yanzu za mu shiga ilimi to mu yi ikhlasi wajen abu da muke wajen karantar da wajen karantar ilimi da wajen fahimtar sa ya zama don Allah muke yin sa to kaga Imam al-Bukhari ko muqaddima bai yi a littafin sa ba muqaddiman sa shine wannan hadisin saboda muhimmancin sa dai bismillah kawai sai ya fara wannan hadisi saboda muhimmancin wannan hadisi wannan shine na farko sannan na biyu kuma sai hadisi ya magana akan hijira bayan niyya sai suka ce to duk ɗalibin ilimi a matsayin mai hijira yake ɗalibin ilimi kowane irin ilimi sana'a ilimin hadisi a matsayin mai hijira ne don zai bar garin su ne tafi wani gari neman hadisi haka malamai suke yi malaman hadisi sun yi ta zagaye duniyar ilimi daga daga Hijaz ka shiga garuruwan Iraki daga nan ka shiga garuruwan Sham ka shiga Misira, haka suke zagayawa duk inda suka ji labarin hadisi sai sun je wannan garin sun karɓo shi to kaga wannan kamar mai hijira ne daga garin su zuwa ga wani gari saboda mai neman ilimi saboda neman ilimi to ko baka hijiran ba ai ma'anar hijira ka kaurace wa wani abu yanzu duk wanda ya zauna a masallacin nan ba yayi wa iyalansa hijira bane yanzu ya zauna a nan na wannan lokacin kila ba don karatun ba yana ne yana tare da iyalansa yana gidansa to kaga ya hijira daga gidansa ya zo masallaci sai sa ka bude ilimin da wannan hadisi fa hijratuhu ila ma hajara yake nan sai kai kikkiawan niyya ka zo karatun nan ne tsakaninka da Allah ka zo ne domin ka fahimta ka yaki jahilci ka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala to sannan hadisin yana nuna cewa dukkan wani aiki wanda ba don Allah aka yi shi ba ɓataccen aiki ne kuma ba da sakamako a duniya da lahira aikin ya zama lalatacce ba da wani sakayya da za a masa a duniya da lahira dole sai ka yi shi da da kyakkyawan niyya sai ka yi shi da kyakkyawan niyya sannan ya zama aiki wanda yake ingantacce wanda za a samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kana fi dunya hammahu farraqa Allahu alaihi amrahu waja'ala faqrahu baina ainihi wa lam tatihi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kana fil akhirati niyyatuhu jama'a Allahu lahu amrahu waja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghima duk wanda duniya ita ce manufarsa to Allah ta'ala zai tarwatsa masa al'amuransa a duniya kawai shi damuwarsa duniya ba ruwansa da addini to sai Allah ta'ala ya ta masa al'amuransa a duniya kullum can ya tarwatse can yana bakin cikin wancan abu bai daidai ba can ma ya rikice can ya rikice kullum a cikin damuwa yake tunda duniyar kawai ya sa a gaba sannan Allah zai sa masa talaucin sa tsakanin idonsa in mota ce kullum ya fita sai ya ga wanda ta fita sa kyau sai dinga jin haushi me yasa bai irin wannan motan ba in gida ne in ya je sai ga gidan da ya fi nasa kyau in riga ya sa zai ga wanda ya fi nasa kyau sai dinga damuwan ina ma bai irin me yasa bai irin wannan rigan ba sai ya kai wannan matsayi to kaga kullum yana cikin damuwa kenan sannan ubangiji subhanahu wataala yace duniyar kuma ba za ta zo masa ba sai abun da aka kaddara masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar ba za ta zo masa ba sai abun da Allah ya kaddara masa kenan zafin nema baya kawo arziki iya abun da Allah ya kaddara maka shi za ka samu kuma ko ka nitsu a duniya in ka nemi arzikin na halal a cikin kwanciyar hankali kuma ba za ka tsallake rabonka ba ba ka kasa isa rabonka ba ka ketare arzikinka iya rabon da Allah ya kaddara maka za ka yi kuma ba za ka ketare arzikinka da Allah ta'ala ya kaddara maka shi ba to kenan mutum ya nitsu a rayuwarsa ta duniya kar ya sa duniyan kawai a gaba sai Allah ya ta masa tunaninsa gaba daya kuma duniyan iya abin da aka kaddara maka ko ka nitsu ko kar ka nitsu shi da ka samu sannan ce wanda kuma lahira ita ce niyyarsa to ubangiji ta'ala zai tattara masa al'amuransa sai ya samu nitsuwa komi abunsa a kin sai ba za a daidaita masa tunaninsa ba sannan sai ya zama Allah ta'ala ya sanya wato wadatarsa a cikin zuciyarsa wadatarsa a cikin zuciyarsa ba wai a abun da yake gani a ido ba in ya gana sama da shi sai kalli na ƙasa da shi sai ya tuna fa Allah ya fifita shi akan wani sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan shine babban nima kenan don manzo Allah ta sama yace kar ku duba wanda yake sama da ku ku duba wanda yake kasa da ku wannan shine zai sa ba za ku walakanta ni'iman da Allah ta'ala ya muku ba in kuna duba na me na kasa amma kana duba na sama kullun gani kake Allah bai maka gata ba to ka dinga duba na kasa to wanda lahira ita ce manufarsa ita ce niyansa to shi na kasa yake dubawa sai kaga Allah ta'ala ya sa masa wadatan zuci kuma sai Allah ya sanya wadatansa a cikin zuci shine ake cewa kana'a babu dukiyar da tafi kana'a dan arzikin ka dan kadan kana cikin kwanciyar hankali kana cikin jin daɗi in baka da kana'a kuma komin arzikin ka a cikin tashin hankali kake sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duniyan kuma za ta zo masa gurgudun abin da aka kaddara masa ko tana so ko ba ta so abin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi ko kana son sa ko ba ka son sa sai ka samu wannan abu saboda haka kenan babu abin da yafi gyaran niyya a rayuwa al'amuranka na duniya da lahira duka sa Allah a ciki sai ka samu nutsuwa a ciki shi yasa Yahya ibn Abi Kathir yake cewa ta'allamu niyyata fa innaha ablagu min al-amal ku koyi niyya domin niyya ta fi aiki muhimmanci in kana da kyakkyawan niyya ko dan kadan kai ubangiji ta ala sai ya sa masa albarka in niyyanka ba mai kyau bane in kai mai yawa ma sai ya zama bai da albarka ko kuma ya zama bakekken aiki gaba ɗayansa to mutum ya koyi niyya yusuf bin Akbar yake cewa takhlisun niyyati min fasadiha ashaddu ala al-amilin min tul al-ijtihad wato ka tace niyyanka ka cire cikin niyya zama kikkiawar niyya ne a zuciyanka yace to wannan shine yafi tsanani fiye da yin aiki ka dade kana kokari kana yin aiki wato gyara niyya yafi wahala fiye da yin aiki aiki kan masu yi suna da yawa amma masu yi da kikkiawa niyya su ne yan kadan to abun sai kai gogormaya da shedan sai kai gogormaya da shedan shi yasa sufyanu sauri yake cewa ma alashtu shay'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya yace ban yi gogormaya da abu mai tsanani irin niyya ba saboda niyya tana jujjuya mini shedan sai dinga sa maka riya kana turewa yana sawa kana turewa to wannan shine ka zama mai kyakkyawan niyya ba wai shedan ba zai kawo maka riya ba zai kawo maka to amma kada ka biye wa shedan din ka dinga tutture me abin da shaidan yake gaya maka na munanan tunani a za a yi ba maka za a ce kana yi za ka samu matsayi a wajen wani duka wannan ka ture shi to kana turewa kana turewa shine ka zama mai kyakkyawan niyya to idan mutum yana haka to sai ya zama wato ayyukansa masu kyau ne to wajibi ne mu gyara niyyar mu ya zama tsakani da Allah muke ayyukan mu aikin duniya ma in kai shi da kyakkyawan niyya zai zama aikin lahira Allah ta'ala zai baka lada idan aikin lahira ba kai shi da kyakkyaniya ba ya zama aikin duniya ba za ka samu lada ba kai alhaki ma za ka samu sannan kuma mu zama masu hijira masu hijira wa gidajen mu akalla mu dinga zuwa inda ake karantar addini inda ake fahimtar addini addinin fahimtansa kuma ya fi shi wahala ka fahimce shi ka yi shi yadda ake son sa ko ɗan kaɗan ne sai ya amfane ka amma in baka fahimce shi ba duk aikin da kake kuma zai zama me zai zama aikin banza in bidiyoyi ka je ka runguma ko ba ka yi da kyakkyawan niyya to ayyukan ba su cika sharuɗan ba sharuɗan ba dole ya zama don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ta sama wani hadisi yake cewa al mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma anhu mai jihadi shine wanda ya yaƙi ransa ya koya wa kansa wato addini ya tursasa wa ransa wajen ɗabbaka addini mai hijira kuma wanda ya ƙauracewa haramun izuwa ga halal duk abu na haramun ka kaurace masa to kai babban mai hijira idan ka tusa sawaren ka wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai babban mai jihadi shine jihadun nafsi aujabu min jihadi ba jihadin da ya gashi to ka yaki ranka ka yaki ka kaurace wa haramun ya zama kana addinin yanda ya kamata wannan hadisin hadisin innamal amalu bin har zuwa ga wa inna ma abun nan eh, wa man kana hijratuhu ila imra'atin yankihu ha fa hijratu ila ma hajar ilayhi akwai ne hadisin da ake kawa ingantacce ana cewa shine sababin fadan wannan hadisin amma malamai sun yi raddi ba shine sababin fadan hadisin ba sai dai hadisin yana da alaka da me yana da alaka da wannan hadisin hadisin yana cewa hadisin Abu Wa'il ya rawaito da Abdullahi ibn Mas'ud suka ce akwai wani mutumin kauye da ya nemi ya aure wata mata sai ta ce ba za ta aure shi ba har sai ya yi hijira matar sunanta ummu kai shikenan sai ya yi hijira dan ya je ya auri wannan matan abdullahi bin mas'ud sai ce sai muke ce masa muhajiru ummi qais wato wanda ya yi hijira don ummu qais ko zuwa ga ummu qais zuwa ga mata sai ake tsokanansa da wannan sunan wasu malamai suka ce saboda wannan ne aka faɗi wannan hadisin wai da aka daga makka zuwa madina sai aka zo aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi ga fa wani fashi ya hijira ne saboda wata mata ya aure ta sai manzo Allah ya ce وإن ما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما أي إنكار حديث يزم سببي نمي نوى النام حديثي أما دي أكون حديث وانا حديث شما إنغانتا kawai hadisin dama yana nan sai wani kuma ya hijira saboda ya auri mace sai ake tsokanansa da wannan ko da bai laifi ba abokanansa za su iya zolayansa su ce masa muhajiru ummu qaisin ko da a zahiri ya nuna ya yi jiran don mata ne sai a dinga zoliyarsa wannan ya yi jira ne don mata irin zoliya da ake na tsakanin abokanai za mu tsaya a haka a wannan hadisin sai zama mun buɗe ainihin wannan babin kuma abin da za mu ci gaba shine hadisai akan shi saukan wahayi din kamar yadda na faɗa mana hadisin dogo ne yana da jawabai da yawa kuma na na tsallake su ne za mu tsaya a nan mun yi awa ɗaya kuma idan mun tashi gaba kuma za mu karanta hadisai da yawa kenan tunda ba irin hadisin ya a'malu binniyati bane kuma muqaddima da muka yi ta ma ta dauke mana wani daga cikin lokacin sannan bayan nan kuma mun yi babban bako daga Gombe shine wato eh, Sheikh Umar Garba Dokaji ba bako bane a wajen wasu da yawa anan domin shekara uku yana zuwa yana tafsiri a masallacin Ambassador na Yola daga farko Ramadan har zuwa karshen sa Malam Umar dan uwa mun yi karatu da shi a Jami'ar Musulunci ta Madina kuma yana gaban mu da shekara biyu bayan ya shekara biyu muka same shi shi yasa ya riga mu ya riga mu dawowa ya zo ya kawo wani abin nan ko ya zo ziyara ya karantar da ɗalibai a nan yola ya mutu workshop na wani littafi to shine ya kawo ziyara na ce to akwai bukatun ya zo wurin karatunmu za mu ba shi dama insha Allah ya ɗan yi nasiha ko da minti biyar ne zuwa goma ubangiji ta ala ya amfane mu da abin da zai faɗa malam fa ya mashkura mashkuran wa ma'juran أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nuna farin ciki na sosai da halatta na wannan karatu mai albarka da yadda na ga amsawa mai kyau kuma duk fiskoki za ka duba fiskoki na ɗaliban ilimi sosai da sosai wannan ba ƙaramin abu ne da za a yi farin ciki da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka eh, shi malam shaka bakar muktar shehi ne a wajenmu tun a madina har a najeriya to eh, malam muna masa fatan alkhairi duk jihudi da malam yake a cikin wannan gari hakika gaskiya muna tare da shi a cikin zuciya kuma muna masa fatan alkhairi ba karamin aiki yake ba irin aikin da ake idan an samu tsayayyu irin su akan irin wannan aiki sai dai mutum ya kara fatan alkhairi su hakika ina yi wa malam addu'a Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa masa albarka ya kara masa albarkoki zuriyarsa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka ta mahaifansa da suke raye Allah ya musu albarka wa'inda ba sa raye Allah ya kai musu albarka cikin kabar dukansu. wannan duk mutumin da yake kawo maka alkhairi shine abin da zaka yi masa man sana alakumul ma'rufa fakafi'uhu in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu duk wanda ya muku aikin alkhairi ku yi saka masa sakamakon abin da za ku ji a jikinku shi ma yake jin lalle an saka masa da duk abin da mutum zai iya duk abin da mutum zai iya da shi ake saka wanda ya alkhairi in ba za ka iya bane baka da wani abu da kake ga za ka yi to a gabansa da ba a gabansa ba sai kai ta masa addu'a alkhairi ina yawan fada a guraren darussa na malamai ina cewa malamai suna shan wahala wallahi wani lokaci idan za a yi darasi a ɗau littafin can aleka a ɗauko nan aleka a bude kwamfuta aleka a je a siyo abin nan data a sa a waya duk fadan a zuwa baka karatu ne kai ingantacce kana baccinka wani yana wajen kasuwancin sa yana karatu yana ta harkar kasuwanci yana dafa kuɗi kuma malamin ma ya iya neman kuɗi fa ya fi kama iya ko ba ka bane wasu malamin ba su fika iya neman kuɗi ba ni ban fika iya ba haka za a gani amma malamin nan ya haƙura neman kuɗin sa wani wallahi shagon sa zai rufe duka dan kai ka zo ya gaya maka abu mai inganci to Allah irin wannan baka masa addu'a ne kike so zaka masa a hakan kuma wani aka samu wani group din suna zauna kuma suna zagin malami ne to haka zai buga nan ya shiga nan ya fito nan yana wajen aikin yana ta tunani ban gama muraja'an abin da zan gaya musu ba yanzu haka na zo gidan malamin na same shi ya bude kwamfuta yana kokari a kan buta yana dukawa yana ta ƙara tara abin da zai gaya muku to duk abin da mutum yake da shi na yaga ya ba da gudunmawansa wajen yadda ake isar da wannan sako gaskiya yayi ko a bayyane ko a fili ko a abin nan mutum ba zai iya bai je ya addu'a ina fara ina cewa waye ne yanzu ya taba tashi sallar dare ce kadai ya tashi ba dan yi wa kansa addu'a ba ya tashi kawai dan yi wa malamin sa addu'a saboda alkhairi ke musu don Allah wa ke haka a maganan gaskiya ne wannan daren ka ware shi ne yau malami na da yamin karatu mai na ji daɗi ko kuma da yake yaye min damuwa da take damuna yau kawai na tashi ne dan na masa addu'a amma kana tashi dan waye ɗinka ta yi kyau ko ba haka bane nekon ka yi kyau aikin da kake nema ka samu kasuwancin ka yi albarka amma wanda zai kai ka lahirar ka shiga aljanna ko baka tashi ka masa addu'a ka fifita duniyan ka akan lahirar hadisin da mana ya karanta mana man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid duk wanda duniya ce ta tafi shi Allah sai ya zabi wanda zai wa ma ya bawa ba kowa yake bawa ba amma mai san duniya fa inna Allaha. فإن الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا duniya in ka fuskanci da lahira ka fuskanta to da duniya da lahirar ta Allah ne sai Allah subhanahu wataala ya baka ita wannan nukta ta farko gaskiya ake kula da su bayan Allah da suke ta hidima akan mu musamman hidima ta nuna mana lahirar mu kullun damuwar ya za a yi a ga mutane ya za a mai karanta ba ke ina ma a ce mutanen sa masu fiki imani su fiki komai ta bangaren karatu a ce dai kai shi ya isar da wannan sago dai wannan shine burin kowa Allah ya amsa mana kuma an yi magana ne ta niyya ya ƴan uwa niyya tana da girma niyya tana da girma sosai malam yana tai a takaice a takaice ne amma akwai abubuwa maganganu da yawa wanda in malam ce zai ta sharhi wata sai a yi sati uku ba a gama hadisin ba amma an kawo maganganu a dunkule masu fa'ida kuma duk maganar za a kawo guda ɗaya in mun riƙe ta ta isa duk sharhin da za a yi mana din wannan shi ke nuna girman malami da kimansa da tarin ilminsa a kankanin lokaci ya tara maka abin da wata za a iya sashi uku wata da ana karanta maka su Allah ya saka mishi da alkhairi yan baya sun sha wahala akan niyya suna shan wahala akan ta suna shan wahala akan wani ma ya iya fitowa wajen darasi ya ga an cika gun darasi hankalinsa ya tashi ce kai karfa shedan ne ya turo min jama'an nan fa in samu matsala haka wani zaka ga yayi wani kuma sai ya zo ya ce ne ya turo su ya sa su yawa dan in yi to abin da ne nufi don Allah shi zan yi ko wani abu ya zo na daban kuma ba zai shigo ba ni Allah nake nufi da shi suke ta ban sha wahala a aiki ba fiye da yadda niyya ta bani wahala haka suke fara duk yan baya ba wani abu da ya ban wahala na sha wahala na sha wahala irin niyya haka suke fara sai na kintso na kintso sai in ji kaza zai ga wani ma salaf can baya sai ya tsaya ya me ke fara ce ina jaddada niyyata ne me kake ina jaddada saboda in in ka tafi aiki ba na Allah ba duk aikin banza ne fa duk fa aikin banza kai sai ka tashi do lahira a ce kai wani ga sallah ga kaza ba an faɗa ba mutum uku da za a fara musu hisabi ran kiyama mutum uku mai kuɗi ɗalibin ilimi ko malami duk ka sa su a ciki da wane ne mai jarunta mai jarunta ya je fagen yaki a kashe sai Allah ya sai an tashi a ce ayi wuta da shi ya Allah ya ni fa na jari ta dama ba dan ni kai ba dan a fada kuma wallahi an ce kai jarumi ne dalibin ilimi ko malami sai an je kiyama sai a tashi za a yi wuta da shi ya ce Allah duk abin da na ta wallahi kai kuma jama'ar sun baka lada tun daga duniya sun ce ka hadu sun ce kaza sun ce kana da kokarin zuwa ta'alim kana da kaza kana da kaza an gama fada ku yi wuta da shi ya cinye ladan tun daga duniya wane ne na uku mai kuɗi ya gina makaranta ya gina masallaci marayu wane ne duk dan a ce ya hadu dan a ce yana da kokari ya yi kuma an fada ladan ya cinye ku yi wuta da shi to ku ji maganar da malam ya faɗa wani bawan Allah cewa yi duk babin da zai bude na karatu sai ya sa innamal a'malu niyya saboda me ya tunatar da kansa cewa tinafa akwai Allah a babin nan da ka fara ko babu Allah Allah ubangiji ya mana tawfiki yasa za ku ga malamai kan niyya sun yi abubuwa da yawa wannan ya rike wancan an kawo niyya tamyizul ibadat ba'daha an ba tamyizul ibadat min al'adat tamyizul wa'i min al-wa'i tamyizul wa'i min al-wa'i kashe kashen yayi yawa duk ana mana tattalin yadda mu tabbata nurin niyya mu sa shi a niyya wajen niyya mu sa shi a niyya gunda ba niyya ba kar ma mu tada hankalin mu wasu ma suna kasa ibada ila maqulatil ma'ana wa ghairu maqulatil ma'ana suka ce ibada qulatul ma'ana wannan dole sai ka mata ba sai ka mata addu'a ba ai ba sai ka mata niyya ba gairu qulatul ma'ana ita ce sai an mata niyya ma'ana suka wasu bangare kuma suka kasa ibadan kashi biyu kenan duk ibadan da kwakwalwarka za ta iya gane me yasa ma aka ce ayi ba wani ba sai kai mata niyya ba wani ma zai iya maka ko baka niyya ba kuma ta yi amma ibadan da kwakwalwarka ma bata san me yasa aka ce ka yi ta ba wannan in baka yi niyya ba kuma bata yi ba misali me yasa muke alwala mun san abin da sa muke Allah ba mu sani ba kawai dai ibada ce Allah ya ce mun kuma mun bi idan muka muna neman hikinki mun yin alwala me yasa za a ce nan hannu sau uku kuskuren baki sau in je in yi wanka mana kawai in ce na hada da alwala kun ga kwakwalwa ta bata gane me yasa aka ce in yi alwala ba ko to irin wannan dole sai ka musu niyya akwai wanda kuma kwakwalwar ka ma tana ganewa ibada ce kuma kwakwalwar tana ganewa wannan ba sai ka musu niyya ba misali yanzu biyan bashi ibada ne ko ba ibada ba to wannan ana bin sa dubu ɗari wannan ne yake bin sa sai na haɗu da shi nace ah wani na bin ka dubu ɗari Allah ga dubu ɗarin kan nan sai na haɗu da kai nace ana biya maka dubu ɗari ta wallahi ban yi niyya ba ji ka ko bai niyya ba ta yi ko ba ta yi ba ko bai niyya ba ta yi kuma ibada ce misali kashi ya taɓa rigan nan kwakwalwar mu za ta gano me yasa ake wanke kashin ko aya ba ta sauka ba ko ba a ce mu yi ba a hankalta mun san ya dace kan na shigo masallaci da kashi ko ba haka bane sai na daure gan sai na rataye a jikin inuwar shanya sai ruwan sama ya zo ya wanke ta ya halatta in yi sallah ko bai halatta ba ya halatta amma na yi niyya ko ban yi niyya ba ban yi niyya ba saboda kwakwalwa ma ta gano me yasa aka ce a wanke wannan kayan amma yanzu akwai janaba a jikina janaba mun san me yasa Allah ya ce mu yi wanka ba za mu iya ganowa ba me yasa sai an kuskura baki an wanke bangaren jiki a watsa ruwa can a watsa ruwa can kaga ba za mu gane ba mu gane hikiman ba wannan dole mun mata niyya da ina da janaba a jikina ruwan sama ya daka ni sai da naje gida sai na tuna af ni fa dama ina da zuma ga ruwan sama ya daka ni wankan yayi ko bai ba bai yi ba saboda ba ya ba to malam Allah ya saka mishi da alkhairi malam ya shiga fage da yawa da yawa da yawa kuma gaskiya ni ina ma ce ina ganin yau na Allah gafarta malam zan yi ta diban wannan abuwa amma insha Allah akwai kaset za mu yi ta kokari muna neman kaset din muna muna sauraro saboda malam yana da research ni dai ina takaicin ga sauran ɗaliban ilimi da suke wasu gurare ba sa zuwa su halarci tuka ina kira ina kira malam Abubakar afwan malam malai ya ce malam product ne resource ne ku tsaya ku amfana kafin wasu ɗawainiyoyin kuma su ƙara ɗaukan malam sanda ya tafi ina ne jordan ba ku yi ishirwansa ba yanzu ya tsara ku tsaya ku amfana wani za ka ga ga falala a gabansa ma bai san kimanta ba ga abu mai falala ga girma ga amma baka san kimansa ba Allah ya muku albarka Allah ya wa malam albarka ba zan yi ta ja ba sosai saboda an yi karatuka karna ta bayanai a manta wasu abubuwa muhimmai Allah ya mana albarka gaba daya Allah subhanahu wataala ya kara wa malam jagoranci Allah ya saka da alkhairi committees committees da suke kula da harkar da su masu dubbing masu masallaci masu shirye-shirye Allah ya saka musu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat> wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, malam Umar Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa lada a cikin dukkan abubuwan da ya faɗa wannan mantawan faɗawa bayan ya dawo Madina ya je Egypt wato Misira kuma ya je masters din sa yanzu kuma yana shirin zai tafi ya je PhD a ah, wancan ƙasa ne ma kace Uganda sai <laughs> tafi Uganda kuma je karisa ina fatan ubangiji subhanahu wataala ya taimake shi ya albarkaci abun da aka yi abun da za a yi nan gaba kuma Allah ta'ala ya taimaka ina ganin zamu kira sallah ya mu amsa tambayoyi abun da ya sauka insha Allah mai kiran sallah bismillah